وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله فكرة لتاه بلوغ المرام بلوغ المرام من أدلة الأحكام لتاتا الإمام أحمد بن علي ابن حجر عن الأفضلان واندى رسول عن قاهرة هجران لشكرة دري تقوى الزبيو دهان سندبيو شكرة دري بيارد سمانين لحدود السكشيد رحمه الله تعالى من أشكي كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض لا متشك بعد حديثنا تأيه إلى حمسان لتفوز إن شاء الله وأن دارت لنا تنكيد بياني أكان نيزا دكما دادي ورد تكيها أي قصر وعن أنس رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga anas bin malik allah ya fara masa yarda anas bin malik ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata tafiyar da ta kai mil uku au farasiha ko tafiyar da ta kai farsafi uku wannan shakka da aka samu wajen wanda ya rawaito hadisin ne da ake kiransa al-imam shu'ba bin hajjaj wardi ba shakkan daga anas bin malik bane shi anas da ya ba da labarin babu shakka a cikin maganarsa amma wanda ya ruwaito wannan hadisin shine ake kira shu'batu bin al-hajjaj bin al-warq bin al-wardi shine wanda ya shakka shin mil uku ne Anas bin Malik ya faɗa ko kuwa farasikh uku yusalli rak'atayn wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiyar da ta kai mil uku ko farasikh uku to zai yi sallah raka'a biyu rawahu muslim الإمام مسلم يروي حديث ينا كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها يند لفظ يضاء صحيح مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي يحيى بن يزيد الهنائي يتي سألت أنس بن مالك ناكم بي أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم an kasar salati game da gajarta tsawon sallah rage tsawon sallah idan mutum ya yi tafiya faƙala sai anas bin malik ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kharaja masirata salasati amyali aw salasati farafiha shu'batu shaqq wato shu'ba shine wanda ya shakkan ɗayan biyu ɗin nan ko dai mil uku ko kuma farsafi uku anas bin malik ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiyar milamilai uku ko kuma farasif uku sallah a ce ne sai ya rika sallah a biyu wannan ita ce riwayar al'imamu imam muslim kuma hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu mata yaqsuru al-musafiru hadisi na dubu da ɗari biyu da ɗaya da kuma musnadul imami ahmad da mujallaji na uku shafi na ɗari da ishirin da tara a littafin tajul aro mujallar na bakwai shafi na hamsin da hudu alfarsafu da larabci kalma ta alfarsa ma'anarta salasatu amyali mil uku idan tafiya ta kai mil uku sai a kira ta alfarsa guda ɗaya yace sunniya bi zalika li anna sahibahu idza masha qa'ada wa taraha min zalika abin da yasa ake kiran tafiyar da ta kai mil uku da suna farsa saboda idan mutum yana tafiya a kawunsa idan dai ba akan abin hawa bane to idan ya kai tafiyar da kai tsawon wato mil uku shine farsa fi daya mutum zai zauna ya huta min zalika ka annahu sakana sai ya samu nutsuwa kafin na ya ci gaba da tafiya inda dai tafiyar akan sawo ake wa huwa wahidul farasi asalin kalmar ba ta larabci ba ce farisiyun mu'arram kalmar asalinta <clears throat> ta harshen farisa ce wato harshen mutanen iran farisiya ce alfarsa ba amma akan samu cuɗanyar harsuna akan samu cuɗanya ta harsuna akan samu wata kalma daga wani yare ta shigo cikin wata kalma wanda kalma ta alfarsa tana cikin kalmomin da ba asalinsu ba larabci ba ne amma sun shigo cikin larabci don haka idan anas bin malik ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiyar da ta kai farsahi uku kaga mil tara ke tunda kowane farsahi daya mil uku ne ابن al على a littafinsa a sharhul mumti ya magana akan mil yana cewa tun asali da larabci aka san shi kalma ta mil asalinta kalma ce ta larabci ko da yake turawa suna amfani da ita a yanzu ana kiranta mile amma asalin kalmar ta larabci wannan ya tabbata wato yana cikin dadaddun kalmomi waɗanda aka san su tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a yanzu mil guda kilo 60 filmi yana daidai da kilo guda da kuma dugo 60 wato bai kai kilo biyu ba amma dai mil guda ya ɗara kilo ɗaya kilomita ɗaya da kusan kamar mita 60 mita 600 wannan yana cikin sharhin mumti haka nan firul allah al'imamu albasa mujallaji na farko shafin 273 to wannan hadisun yana daga cikin hadisai da sheikh muhammad nasir dinul albani ya yi musu takariji a littafinsa sun firkula hadisai fahiha a mujallar na farko shafin 257 ya kawo hadisin da muka karanta dinnan hadisin anas bin malik hadisi na 163 a littafin silsilatul sahiha shi ma ya tabbatar da wannan fassara ta kalmar alfarsa kamar yadda ta zo a littafin tajul arus ya ce alfarsaku salasatu amyali asali farsa tafiyar mil uku ne walmilu kaga kalma ce ta larabci don aka ce almilu min al'arbi muntaha maddil basar abinda ake kira mil da larabci shine iyakar inda ganinka ya kai iyakan inda ganinka ya isa shine ake kira mil basara yamilu يميل عنه على وجه الأرض حتى يبني إدراكه saboda ganin mutum idan ka koda ido gabanka ganinka akwai inda yake tsayawa daga daidai wannan gurin ba ka iya ganin abin da ke wurin za ga kamar yana motsi kamar yana karkatawa idan ganinka ya kure to abin da kake hanga din zaka ga yana motsi kamar yana karkatawa shi yasa ake kiransa almilu kamar yana karkatawa ne yace wa bizalika al jawhari bisa wannan fasara al-imam jawhari ya tabbatar da asalin kalma ta mil da larabci wakila kuma wasu na cewa haddahu an yangura ila shakki fi ardin misqaha mutum ya hangi wani a fili da yake mai nisa ya zama kana hangen wani fala a huwa rajulun aw imra'a hangen naka ya zama kana ganin ga mutum can amma baka iya ganewa namiji ne ko mace to wannan nisan ya kai a kira shi mil guda ka hangi mutum amma baka iya gane cewa namiji ne ko mace wa huwa zahibul awati shin mutumin nan tafiya yake ko zuwa yake wannan in ka zuwa fathul bayani ibn hajar shi ma ya gabatar da bayani kamar haka kan fasara ta kalmar mil وهو في تقدير بعض العلماء بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680 ميل mita ya ce a zamanin yanzu ana kiyasin mil guda da mita 680 mita 680 shine ake kiyasin tsawon mil guda saboda haka mil guda ya kai kilomita ɗaya da kuma wato mita 680 bayan ya fassara abinda ake nufi da mil saboda ka gane abinda anas bin malik yake nufi da cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiyar da ta kai mil uku mu dauki fassara guda tun da an samu sabani game da kalmar da anas bin malik ya fada ko dai mil ko ko alfarsa ka ɗauka a matsayin mil abinda anas bin malik yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi kasurin sallah ba sai tafiyar da zai daga wannan gari ya kai nisan haka ya kai nisan mil uku to zai ce wannan hadisin abinda ke tabbatarwa ala annal musafir idza safara masafata salasatu farasih idan mutum yayi tafiyar da ta kai farsafi uku to farfafi guda ko yana kamar kilomita takwas kilomita takwas idan aka ce farfafi uku takwas sau uku 24 ke da ko ya kai kilomita 24 ja zalahul kasur a bisa ga bayanin wannan hadisi idan mutum tafiyarsa ta kai kilomita 26 haka ne to daidai ne ya yi kafurin sallah don haka sai yake al'imamun cikin malaman hadisi wanda ya yi sharhin sunan Abidawu, yana da littafi ma'alimin sunan a mujallar na biyu shafi na 49 الإمام الخطابي يتي إن ثبت, إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسقة حدا فيما fi ma الصلاة فيما يقصر إليه idan إذن hadisi ya tabbata. wannan hadisi shi yake shi gaya mana iyakar inda mutum zai yi kasuru illa anni la a'rifu ahadan min al-fuqaha yaqulu bihi al-imam al-khattabi yace sai dai duka malaman fiqh babu wanda ya aiki da wannan bayani akan cewa kasaru ana yin sa ne idan tafiya ta kai farsafi uku bayan muhammad nasir din al-albani yayi magana game da abinda ake nufi da al ya kawo bayanin al-imam al-khattabi da ya a cikin eh, sharhin sunan abi dawud ma'alim sunan sai ya yace fi hadha al na nazarun min wujuh ya ta'aliki ma maganar al-imam ta fuskoki guda uku na ɗaya cewar al-imam idan wannan hadisin ya tabbata <clears throat> albani ya ce bal innal hadith sabitin babu shakka hadisin ya tabbata wannan hadisin don haka yasa ibnu hajar ya fara kawo shi akan mas'ala ta inda ake yin karson ya kawo wannan hadisi saboda hadisin ingantacce riwaya ce ta al-Imam Muslim kuma babu wani malamin hadisi a tarihi wanda yake hadisin nan bai inganta ba babu shi na biyu ko da a ce an samu wani malamin da yake hadisin bai inganta ba wannan bai kawar da aiki da wannan hadisin tunda ai kasancewar malaman fikihu cewar al-imamu safabi malamin fikihu ba shi da labarin wani malamin fikihu da ya aiki da wannan hadisi akan cewa iyakan nisan tafiyar da mutum zai yi kasar rufe da ce ko da ba a samu labarin malamin da yake ai aiki da wannan hadisin ba bai kawar da muhimmancin wannan hadisi don haka yasa malamai suke sanya wannan hadisi malaman hadisi idan za su yi magana akan abin da ya shafi kasar sannan sai ce to na uku anas bin malik da ya kawo hadisin nan kai in kaji za ka ɗauka iyakar tafiyar da za a fara kasuru kenan anas bin malik da ya faɗi wannan magana kamar yanda yahya bin yazid al-hana'i ya tambaye shi ya tambayi anas bin malik da anas bin malik ya bashi bayani cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yi tafiyar da ta kai haka to yana yin kasur to karka ɗauka. wannan shine iyakar tafiyar da za a yi kasurullah wannan ba shine kadai hadisin da yake tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kasur idan ya bar gari ba ba shi kadai ba bal sabata an an ba'd sahaba an samu labari daga wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-qasr fi aqall min hadhihi al-masafa sun yi kasuru a tafiyar da bata kai kilomita 24 da muka yi bayani ba an samu sahabbai waɗanda suka yi kasuru tafiyar da bata kai hakan ba eh, kamar misali al-musannaf da ibn abi shayba yayi bayanin sahabbai yadda suka yi kasuru ya kawo labarin Abdullahi bin umar yana cewa tsaro, salatu fi masirati salatati amyal Abdullahi bin umar ya ce. ana kasurun sallah ana rage tsawon sallah idan tafiya ta kai mil uku isnadin hadisin ya inganta yana irwa'ul galil hadisin dari biyar da sittin da ɗaya sannan aka samu hadisi wanda abdullahi bin umar yake cewa inni la usafiru sa'a min an-nahari wa aqsu Ina tafiya na sa'a ɗaya kawai tafiyar da ba ta wuce ta sa'a ɗaya ba sai in yi kasuru abdullahi bin umar shi ma isnadin hadisin ya inganta kaga kenan tafiyar da ba ta kai sa'a guda ba ba a ce nisanta ya kai mil uku ba a cewa nisan ta ya kai mil uku tafiya ce gajeruwa abdullahi bin umar ya ce amma zan yi kaso ibn hajar a littafin fasul bari da mujallar da bishafin 467 ya inganta wannan labarin na abdullahi bin umar sannan ya ba da labarin abdullahi bin umar yana cewa kana mu bi makka fa idza kharaja ila mina kafara yana zama maka amma in ya fita zuwa mina sai ya yi kasuru <clears throat> abdullahi bin abbas shi ma akwai labarin ka game da haka daga makka in ya fita zuwa mina sai ya yi kasuru ga wanda ya tafi zuwa aikin hajji ya san tsakanin makka da mina ba nisa ba a cewa mil uku bai kai ba kuma isnadin hadisin shi ma ya inganta wa yu'ayyidu anna ahla makka lamma kharaju ma'an nabi sannan lokacin da mutanen makka suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je aikin hajji mutanen makka sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa mina fi hajjatul wada'i asaru aiba su ma sun yi kasur kama huwa ma'rufun mashhur fi kutubul hadith wa siyar kamar yadda zo cikin littafin hadisi da kuma littafin tarihi littafin hadisi da littafin tarihi tsakanin makka da mina farfahun mil uku ne kawai kaga tafiyar ba ta yi nisan a ce ta kai mil tara Shi eh, shine farsafi uku wanda ibn hajar ya yi magana a kai sannan akwai hadisin jabalatu bin suhail ya ce ya ji abdullahi bin umar yana cewa lau kharastu milan kasartu salati da ma zan fita tafiyar da ta kai mil ɗaya kawai zan yi kasar ibn hajar ya ce wannan labarin shi ma ya inganta saboda haka an samu labarai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa sahabbai sun yi kasurun salla a tafiyar da bata kai farsafi uku yanda ya zo cikin hadisin anas bin malik ba sun bayi kasurun salla a tafiyar da bata kai mil uku ba saboda haka wannan hadisin don an kawo shi bai kawar da waɗancan hadisai wato li'anna zalika fi'lu minhu la yunafi kasra fi aqall minha law safara ilayha fa hadhihi an-nusus allati dhakarnaha fariha fi jawaz al-qasr fi aqall minha saboda ka waɗannan labarai suna tabbatar da cewa babu laifi don an yi kasuru a tafiyar da bata kai hakan ba fala ya juzo ba daidai ne a yi watsi da wasu hadisai a ɗauki hadisi guda a ce za a rike don haka yasa ibn hajar fathul bari mujallar na bishafin 467 yake cewa daga cikin hadisai da suka yi magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasur bayan ya fita babu dai hadisin da ya fito karara ya yi magana a kan haddin tafiya fiye da hadisin anas bin shi ya sa ibn hajar ya fara kawo shi wa huwa asahhu hadisin warada fi bayan zalika wa asrahu babu hadisin da fi inganci kamar hadisin anas bin inda ma za a ce ga nisan tafiyar da za a yi kasuru da wannan hadisin da muka karanta na bulugul maram shine hadisin da ya fi nuna ga iyakar inda ma mutum zai fara kasuru ah, amma da yawa malamai ba su daukan hadisin haka saboda labarai da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba haka ne don haka bayan albani ya yi magana mai tsawo a kai ya yi magana ya kawo dalilai na aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kuma imma sahiha fi zalika magana ingantacciya game da kasuru ita ce la ya ya bi masafati kasurun sallah ba ta taƙaita ga wani nisa ba babu wani nisa da aka ɗeba aka ɗiba wa musulmai akan cewa idan tafiya ta kai nisan haka sai su kasuru babu wani bal bi mujawazatil baladi allati allazi yakhruju minha sai ka ce to me yasa aka samu hadisin Anas hadisin Anas bin Malik abin da yake karantar da kai abu ɗaya ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wannan shine muhimmi manzon Allah baya kasuru sai ne sai ya fita daga gari to fita daga gari girman gari iri-iri anas bin malik ya kimanta haka bisa la'akari da yanayin zamanin da yake gabatar da wannan amma ba wai yana faɗan ainihin haƙiƙanin nisar da za ka kai kafin ka fara yin kasuru ba haka anas bin malik yake nufi ba hadisin anas bin malik ya kawo ne da bayanin tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kasuru a cikin gari hatta ya ruja min albalad har sai ya fita daga wannan gari sannan dalilai da yawa sun tabbatar da wannan dallat hadhihi al-athar ala jawaz al-qasr fi aqall min al-masafa allati dalla alayha al-hadith wa dhalika min fiqh sahaba radiyallahu anhu fa inna as-safara mutlaqun fi kitabillahi wa sunnah ita tafiya Allah madaukaki ya sake ta a cikin alqur'ani haka na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sake kalmar tafiya lam yuqayyid bi masafatin mahduda Allah bai kayyade tafiya ga nisan ta kafin ayi kasuru kuma babu shakka abinda Allah tabaraka wata'ala ya fada wa ma kana rabbuka nasiya Allah ba mai mantuwa bane abinda Allah ya fada a suratul nisa aya ta 101 wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin kasa falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati babu laifi gare ku don kun rage tsawon sallah sallah zahar la'asar isha babu laifi gare ku don kun rage tsawon sallah Allah ya ce idan kun yi tafiya a cikin kasa abin da ya faɗa ke idan da a ce akwai iyakar kilomita da za a kai waye fi cancanta ya faɗa mana shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mana wannan sauki shine ya kamata ya ce to idan kun yi tafiya cikin ƙasa tafiyar da ka kai kilomita kaza to sai ku yi kaso amma bai faɗa ba yace idan kun yi tafiya a cikin ƙasa kaga Allah bai ƙayyade ga nisan tafiyar ba wa hina idin fala ta'aruba bayna al-hadith wa hadhihi al-athar li'annahu lam yalti jawaz al-athar al-qasri fi aqall min al-masafah al-mazkura fi kaga Allah tabaaraka wa ta'ala bai ce idan kun yi tafiya farsakhi uku ko mil uku kamar yadda cikin hadisin Anas bin Malik bala shi dai abinda Allah ya faɗa idza barabtum fil ardi idan kun yi tafiya cikin ƙasa saboda haka hujja mafi inganci ita ce ita da ake makasar ba ta da iyaka wannan ita ce fahimtar ibn al-qayyim al-jawziya yanda ya bayani a cikin littafin Zadul Ma'ad mujallal na farko shafin 189 Ibn al-Qayyim yace wa lam yahudda sallallahu alaihi sallam li ummatihi masafatan mahdudatan lil qasr wal fitr annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance ma al'ummarsa ga nisan tafiya da za su yi kafin su yi kasar annabi bai taba yi ba har yaba duniya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ga nisan tafiyar da za ku kafin ku yi tafiyar da za ku yi kafin ku azumi ba saboda abubuwa guda biyu din nan sauki ne daga Allah matafiyi ya aje azumi matafiyi ya rage tsawon sallah idan raka'an ta hudu to wani irin nisan tafiya ne za a yi ibnu qayyim ya ce babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ga nisan tafiya da za a yi bal atlaqa lakum zalika fi mutlaq as wa ad-darb fil ard Allah tabaaraka wa ta'ala ya sake kalman yace idza darabtum fil ard idan dai kun yi tafiya cikin ƙasa kama atlaka lahum at-tayammum fi kulli safar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake halaccin taimama kowace tafiya za a yi wa amma ma yurwa anhu amma duk labarin da kaji an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ji ibn al-qayyim min at-tahdid har aka ce an iyakance nisan tafiya din bil yawmi aw al yawmayn aw al thalatha sai tafiya ta kai ta wuni guda sai tafiya ta kai ta yini biyu sai tafiya ta kai ta yini uku falam ya siha an gumin hashe'un albarta. babu wani daga cikin waɗannan riwayoyi na hadisi wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu saboda haka kamar kalubale na ibnu ya yayi cewa idan akwai wanda ke gana akwai dalilin sa sai kawo kuma babu shakka babu babu inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga nisan tafiya da za a yi kasur babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gani san tafiya da za a yi kasur wannan shine sannan ibn taymiya shi ma haka ya faɗa a cikin majmu'u fatawa mujallad 24 shafi na 40 yace kullu ismin laysa lahu haddun fil lugha wala fi shar'i duk wata sunan da ta zama ba ta da haddi a harshen larabci ko a shari'a falmarji'u fihi ila al a koma ga al'ada saboda haka idan Allah ce idan kun yi tafiya cikin ƙasa babu laifi ko rage tsawon sallah to sai a koma ga al'ada me ce tafiya فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر Allah علق Shari'u al hukuma abinda mutane suka sani da cewa tafiya ce to ita ce tafiyar da shari'a ta rataye hukunci a kanta saboda haka yasa malaman sunna malaman fiqh suka yi sabani sabani mai yawan gaske game da shin me nisan tafiyar da za a yi kafin mutum yayi kaso ikhtalafa al-ulama fi masafa allati tukthar fiha as-salatu ikhtilafan kaseera jiddan sabanin mai yawan gaske an samu fahimta ta kai 20 da doriya fahimta daban-daban game da nisan tafiyar da za a yi kafin mutum yayi kaso fahimta ta kai 20 da ɗoriya amma daga cikin fahimtar nan gaba ɗaya ma zakarnahu an ibn taimiyya wa ibn qayyim ha ila sawa fahimtar da ta fi kusa da daidai ita ce fahimtar ibn taimiyya da kuma ibn qayyim jawziya wa an Yaqub bi yusr al-islam ya fi dacewa da saukin musulunci domin idan ka ce fa inna taklifa an-nas bil qasr fi safarin mahdud bi yawmin aw thalathati ayyamin wa ghayriha min at-tahdidat yastalzimu taklifahum bi ma'rifati masafati tur idan aka ce tafiya sai ta kai ta wuni guda ko ta yi ne biyu ko ta yi ne uku kaga kenan an tilasta wa mutane su san nisan tafiyar da za su yi kafin su yi kaso ya ce to a yanzu kake gani abu na da sauki amma kamar a zamanin da abu ne mai wahalar gaske yanzu ne abu ke da sauki za a iya sanya alama ta kilomita a gefen hanya har a ceto daga nan zuwa kano kilomita ka zai a zamanin da wanda babu kwanta ɗin babu kwanta dabbobi ke tafiya da mutane a irin wannan zamani ya za a yi a sanya waɗannan alamomi ya za a yi alamomi su tabbata kaga wahala ce ga bayan allah bare ma allah tabaraka wata'ala bai shar'anta shi ba haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba saboda haka abinda hadisin na yake karantar da mu shine annal qasara mabda'uhu min ba'd al min al-balad yaushe ake kasuru sai an bar gari shine darasin wannan hadisi kuma shine abinda galibin malaman sunna suka tabbatar da shi kamar yadda zo cikin nailul awqar na al-imam ash-shawkani a mujallal na shafi 245 al-imam ash-shawkani yace wala a'lamu anna an-nabiyya qasara fi safarin min al-farihi illa ba'da khurujihi min al-madina al-imam shaukani yace ni ban taba sanin wani hadisi wani labari wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuru a wata tafiya da yayi cikin tafiye-tafiyen da yayi alhali bai riga ya fita daga cikin gari ba annabi bai taba yin haka ba saboda haka Anas yana tabbatar mana wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara yin kasuru shine idan ya bar gari kuma malamar sunna gaba ɗaya sun tabbatar da wannan hadisai da suka zo da magana akan haka suna da yawa ba anas bin malik kaɗai ba akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abdullahi bin abbas duk sun inganta waɗanda suke tabbatar da cewa ba a yin kasuru sai an bar gari in ka duba silsilar sahiha hadisin 562 ibn Kudama, da littafin al-mughni shi ma yana cikin manyan masana da aka yi a tarihin musulunci a dai shafi al-mughni mujallar da shafi na 49 kudama ya ce. ba ma a ce ga nisan tafiya ba a takadiru babu hu a tauki. duk abin da za a ce sau kaza a ce ka yi nafila raka'a kaza a faɗin namba ko siffa kaza ko nisa a ce tsawon kaza to babu mai ikon yinsa a shari'ar musulunci daga Allah sai mazauta don haka yasa ba karamin kuskure ba ne mutum ya kirkiro wata ibada ya ce kai na fila raka'a kaza domin babu mai ayyana adadi sai Allah da mazauta domin al'amari ne na gaibi al'amari ne na gaibi don haka da zaran ta ce tafiya sai ta kai kilomita kaza to mutum ya shiga babi mai girman gaske shi yasa ibnu kudama yace fala yajuzu al-masiru ilayhi bi ra'ayin mujarrad ba daidai bane mutum ya kaddara yawan tafiya ko ya kaddara yawan wani aiki wanda Allah da manzon sa su kayyada ba siyama wa laysa lahu aslun yuraddu ilayhi wa la nadhirun yuqafu alayhi musamman idan aka ce tafiya sai ta kai kilo kaza sai a ce to da wani hukunci aka yi kiyasi babu hukuncin da za a yi mai tafiya kilo kaza da kiyasi akai saboda haka baya ga cewar babu asali a alkur'ani babu asali a sunnar manzon Allah sannan babu ma asali a babin kiyasi cewa sai tafiya ta kai kaza to ina kiyasi don sai an samu wani hukunci sannan sai a kwatanta shi da hukuncin tafiya ba a taba samun wani hukuncin da ya kama da na kasurin babare a yi mai kiyasi a kai saboda haka sai ibn kudama ya ce والحجة مع من أباها القصر kulli musafir. hujja tana ga malamin da ya halatta ƙasuru ga dukkan wani matafi kowane matafi ya yi ƙasuru to ya dace da maganar Allah da ta manzansa illa an yan aqida al-ijma'u ala khilafihi in dai ba ijma'in malamai aka samu don fahimtar malamai idan ta haɗu. to tana kawar da sabani bare ma ba a samu fahimtar ba babu matsalar da aka samu sabani kamar matsala ta nisan tafiya da za a fara yin kaso don haka a nan kaga ga ibn qudama ga ibn taymiya ga ibn qayyim al-jawziyya wadannan malamai suna cewa la hadda lis bil masaf ita tafiya gaba ɗaya da za a yi makasur ba ta da iyaka a cikin majmu'u fatawa mujalla na 24 shafi 30 har zuwa shafi 38 eh, har zuwa shafi na 40 ibn taymiya yace wa hadha mimma qaraba an-nas fihi mas'ala ta nisan tafiya kafin ayi kasuru tana cikin mas'alolin da mutane suka samu sabani akai ila salatatu ayyami wasu malamai sun ce tafiya sai ta kai kwana uku kafin ayi kasuru wakila yawmai ne kafu dai wasu suka ce a kwana biyu wakila aqallu min zalika wasu ma sun ce tafiyar ba ce ta kai ta kwana biyu ba hatta tsila mil wani yake tafiyar mil guda ne wallazina haddadu zalika bil masafa wadda malaman da suka iyakance nisan tafiya minhum man qala su ma busu ittifaqi wajen fahimta guda ba akwai mai cewa samaniyatun wa arba'una milan sai tafiya ta kai mil 48 wakila akwai mai cewa sittatun wa arba'una sai tafiya ta kai mil arba'in da shida wakila akwai mai cewa hamsatun wa arba'un sai tafiya ta kai mil arba'in da biyar wakila arba'un akwai mai cewa sai tafiya ta kai mil arba'in ya ce wa hadhihi a al almalikin. waɗannan fahimtar da muka kirga duka tana matabar al imam malik mil 48 mil 46 mil 45 mil 40 duk yana karkashin mazhabar malikiya don haka idan kana mazhabar malikiya nan ma baka samu kubuta ba saboda dole ne ka dauki fahimta guda cikin waɗannan kamar yadda anan aka raja'a akan mil 48 jina ibn taymiya yake wa qala abu muhammadin al-maqdisi ibn qudama abin da ya fada la a'lamu lima zahaba ilayhi al-a'immatu wajhan ibn qudama littafin sa al-mughni littafi ne da ya kunshi bayanai da kuma dalilai na shari'a da irin fahimtar da aka samu na malamai magabata da hujjojinsu ibn qudama yace sabanin da aka samu na fahimta game da iyakan tafiya wanda malaman sunna suka yi ya ce wallahi shi bai ga ainihin madogararsu ba babu hujja a kai sai ibn taymiya ya ce wa huwa kama qala rahimahullah babu shakka abinda ibn qudama ya faɗa haka ne fa inna tahdid bi zalika laysa sabitan bi nassin wala ijma'in wala qiyas iyakanta nisan tafiya babu ayar alqur'ani akai babu ittifaqin malaman sunna sannan babu qiyas babu nass ba ijma'i babu qiyas dama akan waɗannan abubuwa ne ake gina hukunci to babu ɗayansu babu dalilin da zai sa mutum ma ya dogara da shi don haka yasa ibnu kudama yace fala yajuzu al-masiru ilayhi bi ra'yin mujarrad ba daidai bane mutum ya tafi ga irin wannan fahimta haka nan ibnu al-usaymin eh, littafin fatawa arkadul islam شافين أليوك تمانين دقيقة يتي وهذا الأخير هو اختيار شيخ islam ابن تيمية رحمه الله وذلك ibn al-usaymin yace saboda li'anna Allah ta'ala lam yuhaddid masafatan muayyana masafatan muayyana li jawaz al-qasr Allah bai ayyana wata tafiya nisan tafiya bai ayyana ga nisan tafiyar da ya kamata a yi kafin a yi kasar ba Allah bai ayyana ba wa kazalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddid masafatan muayyana shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana nisan tafiya ba kafin a yi kaso idan Allah bai ayyana ba idan manzansa bai ayyana ba wake da ikon shar'anta mu bayan ibada babu shi kar mu manta cewa musulmi ya kamata ya ibada sani ala basira ya kamata ka yi addinin ka ala basira ana wa man ne. inji annabi sallallahu alaihi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basir ya zama ibadar ka kana yin ta ne akan hujja ba ibada kamar ta kiristoci ba ka tashi ka gani ana yi kana yi ba da neman meye hujja ba ba ka tambaya sai dai kai kawai li'annahu qala bihi ba'd al-a'imma sai shi ibn al-usaymin yace amma duk da haka la haraja inda ikhtilaf al-urfi fiha an an ya'khudha al-insan bil bai bi tahdid don ka ɗauki fahimtar cewa sai tafiyar ka ka kai kilomita kaza kafin yi kasuru malaman suna ba su cewa yi laifi me yasa saboda a ka'ida ta shari'a duk matsalar da aka ce ma magabata fahimtar su ta saba a kai to idan mutum ya ɗauki wata fahimta ba a kushe mai domin idan ka kushe masa kushewar za ka koma kan waɗancan manyan malamai da aka yi waɗanda suka gabace mu saboda haka dan mutum ya ce tafiyar sai ta kai kilomita tamanin ko sittin da uku sannan zai yi kafur bai laifi ba fala ba aka bibi insha Allah in ji ibn al-usaymi amma ma dama al'amru mun gabi on farju'u ila al-urfi huwa sawa amma idan ana maganar me daidai sai a ce to daidai shine ga wanda bai yarda da kayyade nisan tafiya kafin ayi kasur ba in ka duba majmu'u fatawa mujallad na 24 eh, har zuwa 35 da majmu'u fatawa na ibn al-usaymin mujallad na 15 shafin 252 zuwa shafi na 451 sai mu je hadisi na gaba wa anhu ibn hajar yace kuma an karbo daga wurin sa yanzu yana nufin anas daga anas saboda shi ne ya rawaito hadisi na baya wa an anhu radiyallahu yallahu an karbo daga Anas bin Allah ya kara masa yarda <clears throat> qala yace kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-madinati ila makka daga madina muka tafi makka fa kana yusalli rak'atayn rak'atayn manzon Allah ya kasance raka'a biyu yake sallah hatta raja'na ila al-madina har sai da muka dawo madina in ji anas bin malik muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wal lafzu lil bukhari amma lafazin da ibn hajar ya kawo lafazin da yazo a sahihul bukhari yana kitabul juma'a abwabu tafsir salati hadisi na 1081 kuma yana sahihu muslim hadisi na 693 yanda hadisin yazo a sahihul bukhari an yahya bin abi ishaqa an karbo daga yahya bin abi ishaq qala yace sami'tu anasan yaqulu naji anas bin malik yana cewa kharajan kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-madinati ila makka mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa makka fa kana yusalli rak'atayn rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a biyu hatta raja'na ila al-madinati har sai da muka dawo madina wato sallar azhar la'asar da kuma sallar isha ba wai duka sallolin ba lokacin da Anas ya faɗi haka qultu sai shi Yahya bin Abi Ishaq yace sai na tambayi Anas aqamtum bi makkah shay'an shin kun tsaya a makka na wasu kwanaki ko tafiya kawai kuke yi duk garin da aka zo za a wuce ba inda aka tsaya kala sai anas malik yace a makka sai da muka yi kwana goma mun tsaya a makka sai da muka yi kwanaki goma eh, al-imam muslim ma ya kawo irin wannan lafazi da wanda yazo cikin sahih bukhari wanda wannan hadisin yana dauke da abubuwa kamar guda uku na farko shine abinda Anas Malik ya tabbatar a hadisin da ya gabata yaushe ake yin kakuru idan an bar gari yaksuru musafir idza kharaja an jami'i buyuti qaryati ba za ka fara yin kasuru ba sai ka tabbata ka bar gari shi yasa a wancan hadisin yana magana akan fita daga gari kafin a yi kasuru a wannan hadisin ma Anas bin yana tabbatar da mun fita tare da manzon Allah daga Madina sannan manzon Allah yake kasuru saboda haka bai yiwuwa ka yi kasuru kana cikin gari sai ka bar gari sannan bayan ma ta bar garin ana duba duka gidajen garin ka ba su baya duk gidan da ke garin ka ba shi baya wato sai ka isa gida na ƙarshe na wannan gari daga nan ne za ka fara kafso saboda ba a cewa ka bar gari sai ka bar gida na ƙarshen gari kuma komai girman gari komai girman gari yanzu kamar alƙahira wanda ake cewa za ka yi tafiya sama da kilomita 300 kofi a cikinta ba za ka yi kasuru ba sai ka bar gari. amma matukar ba ka bar garin ba kana nan cikin gari guda sai dai ka cika sallah saboda haka wannan ijma'i ne na malaman sunna kamar yadda ibn al-munzir ya faɗa da kitabul ijma shafi na ajima a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi mun wato duka malamai da muka iya kiyaye maganar su inji ibn al-munzir dukkan malamai da muka iya kiyaye su min ahalin ilmi mun samu ittifaki anna lillazi yuridu safara an yaqsura salata idza kharaja min buyutil qarya allati yakhruju minha malamai sun da sun ittifaki yaushe ne zaka fara kasuru kana da damar ka fara kasuru ne da zaran ka ba ma gida na karshen garin baya ya zama ka bar wannan gari gida na karshe to daga nan zaka fara kasuru ittifaka المسافر إذا أراد سفرا لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت don haka idan mutum zai tafiya yaushe zai fara kasuru sai ya bar duka gidajen wannan gari ya ba su baya kafin nan zai fara kasuru kamar yadda ibn al ya faɗa ijma'in malaman sunna haka ibn hajar ya kawo cikin fatul bari mujallal nabi shafi na 569 haka ibnu kudama ya faɗa a cikin kitabu littafin sa al-mughni mujallal nabi shafi na 50 me dalili saboda hadisai da aka samu annabi sallallahu alaihi kamar yanda al-imam shaukani ya faɗa cikin nailul awtar yace shi bai taba karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuru kafin ya bar gari ba bai taba karantawa kaga ya nuna cewa babu ma labarin haka sannan na biyu ga hadisin anas da yake tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar gari yake sallah yake yake kasurun sallah sannan ga ayar alqur'ani suratul nisa wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya cikin kasa ibn qudama yake wala yakunu dariban fil ardi hatta yakhruja ai ba a cewa kai tafiya sai ka bar gari in dai kana cikin gari ba kai tafiya ba saboda haka ittifaqan malaman sunna suka ce bai yiwuwa kai kasurun sallah kana cikin gari wa qad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yabtadi'u al-qasra idha kharaja min al-madina an samu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana fara kasuru ne idan ya fita daga garin madina kamar yadda anas bin malik ya faɗa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil madinati arba'an na yi sallah da manzon Allah a cikin garin madina mun yi raka'a hudu wa bi zulhulaifati raka'atayn amma da muka je zulhulaifa shine miqati miqatin madina abyaru ali amma yanzu miqatin da shi kansa madina ma gari guda ne da miqatin da cikin madina sun hade amma Anas ya ce lokacin da za su yi wannan tafiya a cikin garin madina sun yi sallar azhar da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu sai da suka fita sun isa zulhulaifa kaga sun isa farkon bayan gari saboda haka sai suka yi sallah raka'a biyu hadisin yana sahih al-bukhari kitabu tafsir salati babu kusuru idan haraja min mawdi'ihi don haka al-imam ya yi yayi wannan babi da sunan mutum zai yi kasaru ne idan ya fita daga mazauninsa hadisi na 1089 da kuma kitabul hajj babu man bata fi zulhulaifa hatta asbaha hadisi na 1546 hadisin yana sahih muslim kitabu salatul musafirin babu salatul musafirin wa qasriha hadisi na 660 hadisi na mutafaqun alayh hadisin Anas bin Malik don haka ba a yin kasur sai an bar gari istifaka wanda shine abu na farko da hadisin da yake karanta da kuma وفي وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن والسفر أن يكسر حتى يخرج من كريته عندما لو فيه هكذا سكتبتر idan ka yi niyyar tafiya ba za ka fara kasur ba ba za ka fara kasur ba sai ka bar gari to idan mutum yana zama a kauye ne fa sai ya bar gida na ƙarshe ko bukka na ƙarshe idan ruga suke da shi idan ya bar bukka na ƙarshe shi sai fara ya zama bukka na wato ya ba mu bukokin baya waje alha wara a baharki abinda malaman fiqh suka fada kamar littafin al-insaf mujallal na biyar shafi na 44 ibn al-usaymin a littafin sa a sharh mumti a mujallal na hudu shafi na 115 kananan sifili yace wa idza safara ba'da dukhuli waqti salati falahu qasruha li'annahu safara qabla khuruji waqtiha misali yanzu lokacin isha yayi zaka yi tafiya baka yi ishan ba sai ka samu tafiyar ka ta san lokaci yayi sai da ka je bayan gari sai ka yi kasuru raka'a biyu sallar isha ka dace da sunnar manzon Allah saboda ai ka isa bayan garin lokacin isha'in bai fita ba saboda haka wannan damar ta ƙasuru, har yanzu tana kanka wato kana iya kana iya yin in yin sallah sai bayan ka fita ka yi kasurunta duk da cewa lokacin ka ya shigo kafin ka fara tafiya to amma idan a dawowa ya zama lokacin sallar isha yayi baka tsaya ka yi kasuru ba sai ka iso gida to tunda ka iso gida lokacin isha bai fita ba ba maganar kasuru cikawa za ka yi so shine ibn usaymin yake cewa Lau law dakhala waqtu salati wa huwa da kala bana dakhala baladahu fa innahu yutimmu inda a ce lokacin sallah zai shigo mar yana halin tafiya bai yi sallan ba lokacin sallar isha ya same ka miliwa kana zuba to ko ka iso giri wannan babu da idan ka tsaya kayi kasuru amma idan ka bari har ka wuce gwa ko ka matso gwagwala da shi lokacin ya faɗi matukar ka shigo gari to wannan damar da aka baka ta kudu ce ma saboda aka dole sai dai ka cika wannan sallah ana la'akari da lokacin da za ka yi sallah ana la'akari da lokacin da za ka yi sallah idan lokacin ka bai fita ba idan za ka yi ta ne a bayan gari to kasuru ne idan ku za ka yi ta ne a cikin gari to cikawa ne nan ma malaman sunna sun yi tufaki akan haka sun yi tufaki kan haka kamar yadda ibn munzir ya bada labari haka nan ibn kudama ya tabbatar a littafin sa al-mughni mujallal na shafin 143 da kitabul insaf littafin al-imam al-burdawi mujallal na shafi na 53 da bayanin ibn al-usaymin a littafin sa sharh al-mumti law dakala waqtun wa huwa fi baladihi thumma safara fa innahu yaqsu wa law ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارا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 annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu wannan yana karantar da mu cewa idan mutum ya bar zama a gari mahaifarsa idan dai mutum ya bar zama a mahaifarsa garin da aka haife shi garinsa na asali to idan ya koma wannan garin ba zai cika sallah ba domin abin da ana suke karantar da muke da saboda ina aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a makka a makka aka haifi manzon Allah a nan ya girma a nan yan uwansa suke har dai Allah ya ba shi manzanci daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma madina to amma gashi yanzu Anas yana cewa sun fita daga madina sun je makka har suka dawo madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah nawa raka'a biyu kaga ya gwada cewa da ya koma makka bai bar yin kasuru ba saboda ne ya bar zama a garin makka don haka ba garinsa bane garin da kake zama shine naka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama ne a garin madina yana da kyau mu lura da wannan domin da yawa mutane sukan dauka idan mutum ya koma karkaransu ba zai yi kasuru ba la zai yi kasuru domin ya bar zama a can inda kawai malamai suka ce za ka yi kasuru shine idan kana da gida biyu don akwai masu wannan dabara matarsa guda tana can mata guda tana nan yana da gida guda a garin ku yana da gida guda a nan to wurin zaman ka guda biyu ne saboda haka ka kasuru a nan ba ka kasuru a can sai dai kai kasuru a tsakani tafiyar tsakani tunda kai ma wannan ayan tana kanka wa iza barabtum fil ardi idan ka fita tafiya sai kai kasuru amma idan ka isa can fa ai ba mai tafiya bane kai ka isa gida saboda kasuru ta fadi haka in ka dawo ibn al-usaymin eh, majmu'u fatawa war rasail a mujallar da goma sha shafin gari da suke ya ce inna iqamatal insani fi baladin gairi baladihi al san kasu ila aka samu idan aka ce mutum yana zama a wani gari wanda ba shi ba akwai bayani akai yace daga cikin bayanai din an yuqima fihi iqamata istiqanin bi haythu yantaqilu an baladihi in asli kalan kamilan ya kasance kayi kaura daga asalin garin ka dawo wani gari cikakkiyar kaura ka bar wancan gari ainihin mahaifarka fa hukumu hada hukumun mustawtinin al-asliyina fi kulli shay tunda ka dawo garin nan da zama to hukuncin ka ya shafi na mutanen garin nan babu bambanci la yutaraqqas lahu rufasu safar fi hada al-balad alladhi intaqala ilayhi ba shi da wannan sassauci da aka yi wa matafiya ba shi da wannan sassauci ya ba da misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al yace kama law kana baladuhu al-asli makkah kamar misali asalin garin ka makka ne fanta qala li sukna fil madina sai mutum yi kaura daga makka sai dawo madina yana zama fa innahu yu'tabaru fil madina ka ahliha al-asliyin ana daukan sa kamar asalin yan madina mazaunan madina falau safara ila makka inda ake zai sake zuwa makka lil'umrati aw alhajji aw talab alilmi aw ziyarati qaribin aw tijaratin aw ghayriha fa hukmuhu fi makka hukmul musafir inda ake ziyara za ta kai ka makka wanda tashin shine asalin garin ku kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam asalin shi mutumin makka ne amma tun da ya bar makka ya dawo madina to ko da wani abu ya kai shi makka yana nan da hukuncin masu tafiya matafiya don haka ba zai cika sallah kuma ko da ka yi aure don akwai wadanda suke cewa idan ka yi aure a gari ka zama dan gari ba haka bane idan ka yi aure a gari ba ka zama dan gari ba sai ka zauna a gari amma don ka yi aure a gari kawai bai mai da sai ka zama dan gari ai ya tabbata ga annabi din sallallahu alaihi wasallam yayi auren a makka lokacin da ya tafi makka yayi auren amma duk da haka bai bar kasurun ba har ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna bintul harith maimuna bintul harith wacce ita ce matarsa ta ƙarshe daga kanta bai sake wani aure ba ya tafi umra bayan ya gama umra babbansa abbas shine wanda ya shirya aure tsakaninsa da ita maimuna bintul harith wa aqada alaiha bi farid ala bu'di 16 kilometer min makka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka akwai wani gari da ake sa sare yana da nisan kilomita 16 a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya aure da ita maimuna yayi zango a wannan guri har ma kuma ya yi dukuli da ita hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1843 da littafan tarihi musamman ibn al-qayyim yayi magana a kansa saboda wasu hukunce hukunce da suka shafi aikin haji a kai a azadul ma'ad mujallar na farko shafin 109 wazin da ya auku a ƙarshen shekara ta bakwai a watan zulqa'ida ƙarshen shekara ta bakwai a watan zulqa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan umra ya auri ita maimuna kuma cikin ikon Allah a inda aka auri maimuna din nan a nan kuma ta duk da cewa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu shekaru don ta kai kamar shekara hamsin a rayuwarta kafin Allah ya karɓi ranta amma shekarar da za ta rasu ta yi haramin zuwa aikin hajji kuma tana tare da abdullahi bin abbas don abdullahi bin abbas kamar ɗane ne gare ta saboda ɗan yakka bayan sun yi aikin haji za su koma rashin lafiya ya kama ta tana wannan rashin lafiya suna isowa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta din nan nan suka yi zango nan Allah ya amsharanta a inda aka yi sansani a inda manzon Allah ya tare da ita a daidai wannan guri kuma aka binne ta wanda ya ka duba siyar alamin zubala mujallar nabi shafi na 239 saboda haka don mutum yana cikin tafiya ya yi aure a gari bai zama ɗan gari ba sai idan bayan ya yi auren a garin ya kuma zauna a gari idan ya zauna a garin sosai a cewa ne yanzu ya zama ɗan gari saboda haka abu na biyu wanda hadisin ana sai ke tabbatar mana shi ne idan mutum ya bar zama a gari to ba a ɗaukansa ɗan gari a hukunci na kasur saboda haka idan ya taho wannan gari ba zai yi kasur ba saboda cewar anas bin malik sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa makka fakana yusalli raka'atayn raka'atayn hatta raja'na ila madina kaga an koma garin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai daina yin kasur ba saboda me ya daina zama a garin makka abu na uku wanda hadisin Anas yake karantar da mu shine iyakance kwanakin da za a yi a gari nan ma kuma hadisin Anas yana kore yawan kwanaki da za a ce sai kayi a gari kafin za ka daina kaso saboda shi wanda ya ruwaito hadisin ya tambayi anas bin ne shine yahya bin abi ishaq ya ce masa kam a kamtun bi makka wata riwaya ya ce kamtun bi makka ta shay'an shin lokacin da kuka yi wannan tafiya da kuka je makka kun tsaya a garin makka wasu kwanaki sai ce a kamna biha ashirin mun zauna kwanaki goma to idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai kwanaki goma a tafiyarsa ta makka bai daina kasuru ba sai na hukuncin idan ka yi kwana hudu ka daina kasuru shi ne abinda ibn hajar yake kokarin kawowa bisa ga hujjojin waɗannan hadisi wanda shi ya kai mu ga hadisi na gaba ya ce wa an ibn abbas bayan hadisin anas bin malik an karbo hadisi daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala A an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'ata ashara yawman yakasuru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwanaki goma sha tara yana kaso idan aka ce a kama yana nufin ya zauna a gari ba wai ya tsaya yana tsaye a garin ba idan ba an ce ya tsaya wato ba wai tafiya yake ba ya dai dakata a garin makka sai da ya samu kwanaki goma sha tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana kasur kuma a garin makka amma wannan tafiyar ba ta umra ba ce lokacin fathu bakka lokacin da aka samu nasaran garin makka ranar 20 ga watan ramadan hijira na shekara takwas. wanda hadisin yana sahihul bukhari kitabu tafsir salati babu ma ja'a fi tafsir hadisi na tamanin wannan hadisin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram bayanin abdullah ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fasku makka ya zauna a garin makka kwanaki goma sha tara abdullahi bin abbas ya ce ya kasuru yana kaso to ka kara da wancan hadisin na anas bin malik wanda tabi ya tambaye shi kwana kun tsaya a makka yake mun zauna a makka kwana goma wancan tafiyar umra ce kwana goma to wannan kuma fasku makka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki goma sha tara a garin makka daidai da kasuru yace wa fi lafzin a wani lafazi wannan lafazin ba yana cikin sahih bukhari kitabul magazi yana hadisi na 4298 zuwa 99 al-imam al-bukhari a wani lafazi ya ce bi makkata an ayyana gurin aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata 19 yawman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka kwanaki 19 yana kaso rawahu al-bukhari yace wa fi riwayatin li abi dawud akwai wata riwaya ta al-imam abu dawud wato riwayar tana sunan abi dawud hadisi na 2230 a wannan riwaya abdullahi ibn abbas yake 17 kwanaki 17 kaga an samu eh, riwaya kashi biyu kenan wannan riwaya da take cikin sahih bukhari abdullahi ibn abbas yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 19 wannan riwaya da take sunan abi dawud abdullahi ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi kwanaki goma sha bakwai kuma hadisin yana as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi shi ma ya kawo wannan lafazi da yazo cikin sunan abi dawud annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi makkah 17 yaqsuru as-salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka ya yi kwanaki goma sha bakwai yana kasarun sallah wato yana rage tsawon sallah sallar azhar da asar da kuma sallar isha Wafi ukhra a wata riwaya ita ma tana sunan abi dawud hadisi na 2231 tana gaban wancan riwaya wata riwaya ta al-imam abu dawud abdullahi ibn abbas yace 15 annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwanaki 15 to al-imam an-nawawi akwai littafin sa muhimmi da ake kira khulasatul ahkam fi muhimmati sunan littafin yana da muhimmancin gaske saboda wato bayanan da al'imamun nawawi yake sawa a cikin littafin bayanai ne masu muhimmancin gaske wanda akan samu ta warware matsaloli da sukan zo a cikin fikin sai ya ce wa isnaduha ala shartin bukari wa fi riwayatin lahuma mursala ba'ifa al'imamun nawawi ya ce kaga riwaya biyun can ingantattu ne riwayar al'imamun bukari tis'ata ashara yawman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwanaki goma sha tara a makka yana kasuru ingantacciya ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka saba asharata saba asharata ya kasuru salata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka kwanaki goma sha bakwai yana kasuru ita ma riwayar ingantacciya ce waɗannan riwayoyi guda biyu din amma riwayar ya zauna kwanaki goma sha biyar fa mursala ce ba'ifa wannan riwayar ba ta inganta ba akwai ma riwaya ta imran bin husayn wanda yake cewa samaniya ta ashar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka kwanaki goma sha takwas wahiya aiban ba'ifa ita ma riwayar tana da rauni ko da yake ibnu hajar bai kawo ta a cikin bulugul maram sai al-imam al ya ce yumkinul jam'u ana iya hada riwayoyi guda biyu dinnan wancan riwaya ta al-Imam Bukhari da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 19 da wannan riwaya ta al-Imam Abu Dawud da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 17 ana iya hada su bi anna marwa 19 adda yawmay ad-dukhul wal khuruj wanda ya bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanaki 19 yayi ya haɗa lissafi ne da ranar shigo makka da ranar fita ya haɗa lissafi da ranar da annabi ya shigo makka da kuma ranar da ya bar makka wa marrawa sab'ata ashar amma wanda ya ruwaito hadisin kwanaki 17 sa taraka kuma sai ya ki lissafi da ranakun da manzo ya zo makka da kuma ranar da ya barta kaga idan an cire waɗannan kwanaki biyu sun zama kwanaki 17 wa man rawa 18 adda kuma. kamar hadisin imran bin hussein da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kwanaki goma sha takwas ya yi to ya cire lissafin rana ɗaya ce ko dai ranar shigowa ko ranar barinsa saboda galibi idan mutum zai yi tafiya wani yakan yi tafiya da sassafe to idan za a yi lissafi ba za a sa wannan ranar ba to tana yiwuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo maka da yamma ne saboda haka sai a cire lissafin wannan rana saboda rana ta riga ta faɗi to amma idan an hada lissafi da ranar shigansa da ranar fitansa to kwanaki goma sha tara in ka duba fatul bari na ibn hajar mujallar da bishati na 562 da kuma nasbur raya al-imam zailai shi ma ya kawo waɗannan riwayoyi din yayi magana a kai a mujallar da bishati na 220 hadisi na gaba ibn hajar ya ce wala har yanzu wajen al-imam abu dawud tunda maganar ana yin ta ne akan wafi fi riwayatin li abi dawud wafi fi ukhra li abi dawud sai yace walahu kaga lamirin yana komawa ga al-imam abu dawud har yanzu a wajen al-imam abu dawud an samu hadisin imran bin husain shine ya kawo shi anan radiyallahu anhu samaniyat ashara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 18 ne a garin makka yana sunan abi dawud kitabus salati babu mata yutimmul musafir hadisi na 2229 hadisin yana da rauni wannan riwaya tana da rauni tana ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 2228 da kuma ba'ifu jami'i sabir hadisi na 6380 imran bin husayn yace gazawtu ma'a rasulillah na yi yaƙi tare da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa shahidtu ma'ahul fatha na halarci nasarar makka da aka samu tare da annabi wato ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya ba wa annabi nasarar makka fa aqama bi makkata 18 laylata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka dare goma sha takwas la yusalli illa rak'atayn imran bin ya ce duk waɗannan kwanaki goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata sallah face raka'a biyu wato waɗannan salloli masu raka'a hudu wa yaqulu idan ya gama sallah idan an yi sallar azahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya a biyu sai ya ce ya ahlal balad ya ku yan ƙasa kaga shi ba dan ƙasa bane ya riga ya bar gari ya ahlal balad ya ku yan gari sallu arba'an ku sallan ku raka'a hudu fa inna qaumun safurin saboda mu mutane ne matafiya kaga annabi bai dauki kansa a matsayin ɗan gari ba tunda ya riga ya bar zama a garin makka amma hadisin yana da rauni hadisi na gaba yace walahu har yanzu wajen shi al-imam abu dawud an samu hadisi a kitabu salati babu idza aqama bi ardi al-adu yaksur hadisi na 2235 an jabir radiyallahu anhu wannan hadisin kuma al-imam abu dawud ya ruwaito shi ne daga jabir daga jabir bin abdullah al-ansari yace aqama bi tabuka 20 yawman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tabu ka kwanaki 20 yaksuru salata yana gajar da tsawon sallah wato yana kasuru ibn hajar ce wa ruwatuhu thiqatun ruwatuhu thiqatun suka ruwaito hadisin amintattun malamai ne illa annahu ikhtulifa fi waslihi sai dai an samu sabani game da sadar da hadisin ga ainihin jabir al'imam abu dawud da ya rawaito hadisin ya ce hadisin nan ya samu riwayar mutane tabi'ai da yawa daga jabir amma tabi'i guda ne tabi'i guda ne ya jingina maganar ga jabir gairu ma'amarin bin rashidin yursilhu la hadisin yana musaddin imam ahmad babu shakka hadisin ya inganta jabir ya faɗi wannan jabir ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka ya yi kwanaki 20 ya yana tsaye a wuri guda ba tafiya yake ba shine ma'anar akama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kwanaki 20 a tabu yana kasurin sallah hadisin yana irwa'ul dalil hadisin 574 anas bin malik shi ma ya tabbatar da wannan game da me yasa ibn hajar yake kawo waɗannan hadisai yana so ya tabbatar maka kaga ya fara magana akan nisan tafiyar da za a yi kasuru an kawar da wannan to yaushe ake fara kasuru sai an bar gari matsala ta uku idan an je garin da za a je me ya daɗe wanda za a yi a garin kafin a daina kasuru shine ne ya kawo waɗannan hadisai hadisin abdullahi bin abbas hadisin anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana goma a makka tafiyarsa da kuma dawowa a labarin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasurin sallah hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 19 ga hadisin imran bin husayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 18 ga hadisin jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki 20 a tabu yana kasuru me hikimar ibn hajar yana karkato hankalinka ka gane shin kwana nawa ya kamata ka yi a gari kafin ka daina sallah ka daina kasuru to anas bin malik anas bin malik wanda yana cikin sahabbai da suka rawaito hadisi da muke karantawa ya ba da labarin cewa a kama ashabun nabi birama hurmuza da kis'ata ashkurin ya na salat an tafi yaƙi yankin farisa sahabbai sun tsaya sai da suka samu watanni tara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kasurun sallah hadisin yana a sunan kubra da al imamu bayhaqi bi isnadin hasani isnadin sa yana da kyau isnadin hadisin yana da kyau don haka babu shakka malamai sun yi ittifaki akan cewa idan mutum ya tafi gari idan mutum ya tafi gari da nufin cewa zai bar garin yau zai bar garin gobe bai dai yanke ga yawan dade wanda zai yi a garin ba ittifakan duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa za ka yi ta yin kaso babu shakka amma inda sabani yake shine idan ka san cewa za ka yi fiye da kwana hudu a gari shin za ka ci gaba da yin kaso ga hadisan abdullah bin umar annahu aqama bi azerbaijan ya zauna azerbaijan na kasar rasha sittata ashkurin yayi watanni shida yakturu salata abdullahi bin umar yana kasuru a azerbaijan sai da ya wata shida to amma na aka ce wa kan halar sarji bai na hobai na dukkan saboda dusan kankara kasan kasar rasha suna da matsalar sanyi dusan kankara ya hana shi shiga gari don haka akwai abin da ya hana shi tafiya shi yasa ya dade yana yi akwai tawilin za a yi labarin abdullahi bin umar to sannan sa'ad bin abi wasa da ake cewa aqama fi ba'd qura shami 40 yawman yakturu salata ya zauna a wani daga cikin ƙauyukan siriya sai da ya kwana 40 yana kasuru wanda malamai sun yi magana akan waɗannan labarai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai in ka duba kashafin qina mujallar na farko shafin 514 ya kawo bayanin cewa anas bin malik shi kansa ya zauna a siriya sanatai sai dai shekara biyu misalli sanatar musafira yana kaso anas bin malik yana cikin waɗanda suka rawaito hadisan nan ya zauna a siriya sai da ya shekara biyu yana kaso saboda ba shi da niyyar zama a gurin yana ɗaukan kansa a matsayin matafiya alhassan al-basri ya ba da labarin abdurrahman bin samura yana cewa a ƙamtu ma'ahu sanatai bi kabula shine headquarter Afghanistan Kabul wannan garin yana nan tun zamanin sahabban manzon Allah Al-Hasan ya ce da ni da Abdurrahman bin Samura mun zauna a Kabul na Afghanistan shekara biyu ya tsoro salata yana kasaru in ka duba al na ibnu qudama mujallal nabi shafi na 68 saboda haka anan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su dauka kenan kwana hudu yana sa ka daina yin kasur inda ku kwana hudu na sa ka daina yin kasur mu shaka ba za su dauki waɗannan tsawon lokuta suna yi ba in ka duba bayanin ibnu taymiya ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na 24 shafi na 17 yace ba shakka abinda malaman fiqh suka ce malamin fiqh suna cewa idza nawa an yuqima bil baladi arba'ata ayyamin idan kai niyyar zaka zauna a gari na kwana hudu fama dunaha abinda ya gaza kwana hudu kwana ɗaya biyu zuwa hudu kafara salata wannan babu laifi zaka yi kaso kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tafiyar ta makka tana yiwa kace ce bin malik ya ce ai sun zauna kwana goma a makka to amma malaman hadisi suna cewa ba ba wai zama kwanaki goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su gaba ɗaya bane akwai tawilin da suke game da zaman da manzon Allah ya yi a garin Makka kamar fatu Makka an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwanaki goma sha tara bayan fatu Makka a garin Makka sai aka ce ai ya zauna ne saboda shirya al'amura na shugabanci don haka yana nan a matsayin matafi cewa yau zai gama gobe zai gama bai kare ba har sai da aka samu kwanaki goma sha tara to idan har kai ma za ka je gari da tunanin za ka gama abin da za ka yi a yau ba ka gama ba aka kai gobe ba ka gama ba aka kai jibi ko da za a shekara biyu da tana haka babu laifi don ka yi ta yin kaso wannan shi ne tawilin da malamar fito hutu kai. don haka ibn ya sai ya ce idan mutum ya ɗauki wannan fahimta fa inna hu aqama biha arba'ata ya yaksuru salata ah, wa in kana aksara fihi nizaqun wal ahwaf an yutimma salata idan ya zama kana da shakka game da al'amari na kasuru ya to sai ka ɗauki fahimtar malaman fiqh cewa in ka zo gari da nufin za ka yi fiye da kwana hudu to ka cika sallarka kawai idan ka yi haka ba laifi ba wa an ba in kana gadan usafir au ba da gadan usafir walam yanwi iqam maqam muqam ya zama kana da tunanin yau ne zan tafi gobe ne zan tafi baka kaddara ainihin yawan kwanakin da za ka yi a gari ba amma saboda rashin gama abin da za ka yi ya sa ka daɗe a wannan gari fa ya yaksuru abadan wanda shine fahimtar malaman fiqh za ka yi ta yin kasuwar har abada wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi a aqama bi makka bid'ata ashara yawman yaksuru salata wa aqama bi tabuka 20 layla yaksuru salata wannan shine tawilin da malamu fiqh suka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi tabuka an yana da tunanin za a gama abin da za a yi yau ba a gama ba za a gama abin da za a yi a gobe ba a gama ba har dai aka samu kwanaki 20 din to wannan dalilin yasa har aka samu wadannan kwanaki amma da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zai yi kwanaki 20 bisa bayanin malaman fiqh da bai ci gaba da yin sallah ba saboda ya zama mazaunin guri to ibnu taymiya yace idan ka dauki wannan fahimta ta malamin fiqh bisa tawili na irin dadewar da annabi yayi da kuma sahabbai a tafiyar wannan ba laifi bane a cikin majmu fatawa mujallal 24 shafi na 17 ammar tambaya an rajulin kharaja mutum ne ya bar gida lokacin da ka bar gida wa huwa ya'lamu annahu yuqimu ka riga ka san muddatu shahrayn tafiyar da za ka yi nan za ka yi wata biyu kafin ka dawo mutum da ya bar gida da nufin zai yi wata biyu kafin ya dawo fa hal ya juzo da kasur shi mutum daidai ne ya yi kasur tun da ka riga ka san dadewar da za ka yi ka riga ka san shin halal ne ka yi kasur wa idza jaza al kasur fal itmam afdalu am al kasur idan halal ne mutum ya yi kasur to da wanda ya cika da wanda ya ki cikawa wanda ya fi daraja sai ibn tamiya yace alhamdulillah hadhihi almas'ala fiha niza'un bayna ulama babu shakka an samu sabanin fahimta wajen malaman sunna minhum man yujibu al-itmam akwai malamin da yake cewa <clears throat> idan dai ka bar garin ku da nufin za yi tafiya da ta wuce kwana hudu to inda ka tafi din ba za ka yi kasur ba za ka rika cika sallah wajibi ne malamin cikin suna cewa wa minhum man yujibu al-qasra wa minhum man la yujibu al-qasra sai ibn taymiya yake wa sahih fahimta mafi inganci ita ce anna kilahuma fa'igun kowace fahimta ta dace babu laifi idan ka bar gida da nufin cewa za ka yi wata biyu ko za ka kai shekara kafin ka dawo ka riga ka san cewa za ka fi kwana hudu to idan ka ɗauki fahimtar malaman fikihu cewa babu kasuru a kanka ibn taymiya yake wannan fahimta ta dace saboda an samu magabata da ke da wannan fahimta idan faman kasara la yunkaru alaihi saboda haka idan mutum kuwa ya ki barin kasuru din to kar a kushe masa wa man atamma la yunkaru alaihi wanda ya cika sallar shi ma kar a kushe masa saboda kowa yana rike da hujja ne wacce an samu magabata da suka tafi akan ta sai dai inda aka samu sabani shi wanne ne yafi dacewa wanda ya daina kasuru da kuma wanda ya ci gaba da kasuru tanaza'u fil afdal waye ya fi dacewa faman kana indahu shakkun fi jawaz al-qasr sai ibn taymiya yace wanda ya fi dacewa shine idan kana shakka game da halaccin kasuru saboda za ka yi wata biyu a gari ko za ka kai shekara a gari kana kokonto to mafi dacewa gare ka fa'arada al-ihtiyaq fal itmam afdal mafi dacewa gare ka shine ka daina kasuru ka cika sallah tunda har kana kokonto kaga ya gwada cewa iliminka bincikenka ko ko imaninka da ainihin labarai da aka tabbatar ba su kai yanda za su kawar ma da shakka tunda ba su kai ka kawar maka da shakka ba ya kamata ka yi addininka ala yaqin ala basira sai ka yi aiki da abin da malaman suke suka fada na cewa a daina yin kasuru idan an san za a ci kwana hudu a gari amma idan kana da fahimtar cewa babu hujja a cikin alkur'ani da ya kayyade nisan tafiya ko ko adadin kwanaki da mutum zai a gari kafin ya daina kaso lam yuhidda safara bi zamanin wa aw bi makanin wala hadda al-iqamata aidan ita tafiya ba ta da ainihin wuri da za a ce idan ka je zaka bar kaso ba ta da ainihin lokaci da za a ce idan ka isa wannan adadin lokacin zaka daina kaso ko kuwa nisan tafiyar yace bi zamanin mahdudin la wala arba'atin wala isna ashara wala kamsata ashara babu hujja da ta nuna cewa sai idan za a yi kwana uku a daina kasur ko kwana hudu ko kwana goma sha biyu ko sha biyar to idan kana da wannan yarda da kuma gamsuwa da irin abin da hujjoji suka fada fa innahu yaksuru abin da yafi dacewa gare ka shine kai kaso kaga wannan bayani na ibnu taymiya kamar shi ya raba gardama idan ba ka da gamsuwa game da abu to ka yi aiki akan shakka ka daina yin kasurun sai ka cika sallah amma idan kana da gamsuwa da abin da hujjoji suka tabbatar to ka yi kasurun nan shi ya fi dacewa da kai saboda shi ne abin da zahirin nassi ya tabbatar kama kana gairu wahidin min salaf ya fa'al yace kama eh, hatta kana masuru kad wallahu wilayata ya bada misali da masuru an bashi shugabanci da aka ba shi shugabanci fa a kama sini na ya tsoro salata idan aka ce an zaɓi mutum shugaba kamar yanzu ne a ce an zaɓe ka ka zama wakili za ka kai abuja ka zauna to shi masoro ka ga babban tajiri ne babban malami ne cikin malaman farko da aka zaɓe shi shugaba inji ibn taimiyya ya ɗauki shekaru a garin da aka tura shi shugabanci ya ɗauki shekaru ƙasurinsa yake ko babban malami ne wa kad aqama al-muslimuna bi nahawal ibn taymiya ce musulmai sun zauna a nahawan sittata ashhurin sun kai wata shida na salata suna yin kasur wa kanu na salata ma'a ilmihim idan ka ce a'a ai sun tafi ne saboda ba su da tabbacin yawan kwanakin da za su yi sai ce la suna sane da anna hajatuhum la tanqawi bukatar su ba za ta kare ba fi arba'ati ayyam ba za su gama abin da za su yi ba cikin kwanaki hudu wala aksa suna sane amma suka yi haka kama a kamar nabi sallallahu alaihi wasallam wa afabuhu ba'da fatshi makka qariban min 20 yawman kamar inda manzon Allah ya zauna a makka ya kai kusan kwanaki 20 da shi da sahabbai yaksuruna salata suna yin kasurun sallah wa aqamu bi makkata sun zauna a makka kwanaki goma a cikin watan ramadan kuma ba su yin azumi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam lamma fataha makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar makka ya ya'lamu annahu yahtaju an yuqima biha akthara min arba'ati ayyam lokacin da manzon Allah ya samu nasarar makka ya sani zaman da zai yi a makka zai fi kwana hudu ya sani inji hun taymiya ba yadda za a yi a ce manzon Allah bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani wa idza kana tahdidu la asla lahu saboda haka cewa kwanaki hudu aka ɗiba wa mutum a gari kafin nan ya daina yin kasuru idan aka ce kwanaki hudu aka ɗiba wa mutum sai a ce ina ayar alkur'ani da take kwana hudu ina hadisin manzon Allah da yake kwana hudu ina kiyasi da aka samu wanda aka yi shi akan wato hukunci mai inganci wanda ya tabbatar da kwanaki hudu kafin mutum ya daina kasuru sai babu hujja a babu hujjar iyakance kwanaki hudu ga mutum kafin ya daina kasuru wato idan ya taho gari fama daman musafiru musafiran don haka Ibn taymiya yake asali sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce matukar kai matafiyi ne yaksuru salatu to mutum zai kasuru walau aqama fi makanin shuhuran ko da zai tsaya a wani guri na watanni ko na shekaru na Allah tabaraka wa ta'ala bai haramta masa yin wannan kasurun ba sai dai kamar yadda Ibn taymiya ya faɗa abinda malaman fituhu suka tsaya a kai tunda an samu magabata waɗanda ke da wannan fahimta don ka ɗauki wannan fahimta ba laifi ba ne kuma aiki da wannan fahimtar yana zama mafi dacewa gare ka idan kana da shakka a zuciyarka amma wanda ba shi da shakka rashin aiki da wannan fahimta shi ya fi dacewa in ka duba wurare da yawa da ibn ya yi magana kuma wannan babu shakka gaskiya uh, ita ce magana da ta dace da ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar matumu fatawa mujallar na 24 shafi na 60 san shafi na 17 zuwa 18 da shafi na 140 da kuma shafi na 137 duk yayi magana a akai haka nan al-ikhtiyaratu fiqhiyya littafin sa shafi na 110 da kuma bayanin ibn al-usaymin domin ibn al-usaymin shi ma ya tabbata akan wannan fahimta ita tafiya ba ta da iyakar nisa da za a yi kasuru ba ta da adadin kwanaki da za a yi gari kafin a daina